inda muke karatun cikin alkur'ani mai girma a kowane cikin ne kuma watan ramadan yau litinin 17 ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan girman manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna da cikin suratu sad jiya mun tsaya a kistar iblis da aka nuce shi ne ta sajada ga annabi adam sai ya kasance bai yi sujuda ba za ka mu faru farkon sitar sai mu tayi ta da sauri ita ce ƙarshen surar ƙwala wa bukarin mala'ikati a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ قال ربك للملائكة إن إني خالق بشرا إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون الكافرين dama wannan sisters mun ce a cikin wannan sura aka fara faɗinta kun huwa na babin abin wasu malamai sun ce ita ake nufi babban labari da za a ba su a cikin wannan surar labarin halittar ɗan adam da kuma yadda aka yi da shekai ya yi ma'annabi adam juda bai yi ma'annabi adam sujuda ba Ah, don haka wannan kitan sananna ce kamar da muka faɗi Allah ya ambace ta da wannan details a cikin social bakara da araf da hijir da isra'i da kafi duk Allah ya faɗe ta kuma ta wuce ni a baya a cikin a tafsirin da muka yi Allah ya ce wai qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin ka ambata lokacin da ubangijin kai ga yamma mala'iku cewa zan halicci wani mutum min tin daga tabo daga laka فإذا سويته إذا نديد تاشي ونفخت فيه من روحي نبوسا مي دقرينا مكتش ولينا تكون ببنشا النبي آدم وإيا آدم shi annabi adam Allah ya busa mai rai da kai ne sabanin ya adam wanda yake mala'iki ya ce akuwa ya busa musu rai suna cikin cikin mahaifiyarsu faqa'u lahu sajidin sai ku fadi ku mala'iku kuna sujuda gare shi Allah ce fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku dukkanin su suka fadi suka yi abinda Allah ya umurce su na sujuda ga dan adam illa iblis astakbara sai fa iblis da yana cikin su sai shi kan yi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance cikin kafirai yana cikin su suna zaune tare shi ba mala'iki bane shi aljani ne قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي Allah ce ya kai Iblisu ya hana kai sujuda ga abin da na halitta da hannaye na guda biyu muka ce wannan yana cikin bambanci na biyu tsakanin annabi adam da yan adam cewa shi annabi adam Allah ya halitta shi da hannayen shi guda biyu sabanin sauran yan adam an halitta su ta wani sababi daban da su kasance nufatan kuma alaƙatan kuma mugatan wanda shi annabi adam bai bi wannan process din ba Allah ya halitta shi da hannun shi Allah ya ce barka kai girman kai ne an kunta min al'ale ko ka kasance cikin masu ganin kansu sama ne wanda suke da tsagawa ne ala ana khairun minhu sai shi dan yace a ba duk wannan bane kawai na fi shi ne saboda me yace ne min nari wa khalaqtahu min tin ni ka halice ni da wuta shi kuma ka halice shi da shi kuma ka halice shi da tabo ka halice shi da da da laka wannan shine kiyasi na farko da aka fara yi a duniya shine shedan shi ya fara kiyasi fi annabi adam ne yasa saboda ya ji ba asalin abin da an kalice shi da asalin abin da aka kalice annabi adam shek muhammad aminu amin mai abuwa bayan yana da wani kasar da yayi na yin ma shedan raddi akan cewa wuta ba ta hilaka ba abin yana da dare saurari Ya yi ma a cikin wannan ya yi ma shedan raddi yi ma ibn hazam raddi akan kiyasi domin tsokwai asalin kiyasi shi ne wannan asalin matsalar kiyasi shi ne wannan shi ɗan shi ya fara kiyasi to amma wannan ya sa kiyasi ya zama ba daidai ba a'a saboda shi ma Allah ya yi kiyasi wuri kaza ya yi kiyasi wuri kaza ya yi kiyasi wuri kaza ya yi ta kawowa malamanmu da suka rikici shek muhammadu aminu dai kamar margayi a tsarin su matsalar zaharani ya taɓa ce muna idan shek muhammadu aminu shankede yana karatu sai ka azada littafi yake dibawa yana karantawa yake kai inda littafi yake diba da ya yi kuskure duk mai diba littafi yana karatu za ka ina zai kuskure da tuntuɓin harshe sai shakla su jira albani cewa in ganshi sai ya tuna min da izin kayyin yadda yake ta saku hujjoji yake ta saku maganganu yake ta saku hujjoji ne yake manci wata minti arba'in da biyar yana yi mashi ɗan raddi akan cewa wannan kiyasin da ya yi asali ya sa a ka'idodin kiyasi ba daidai ba ne sannan kuma wuta ba ta filata ba saboda dalilai kaza da dalilai kaza irin wannan wannan man zaka samu ibnu taymiya cikin dafu ta'aruf bainal aqli wal naql zaka ga Allah ya hore musu ilimin falsafa sosai sai ga suna tawa Plato raddi suna wa Aristotle raddi suna cewa Plato bai zanci kaza ba don shi yace kaza amma asalin kaza kaza ne in ka karanta dafu ta'aruf bainal aqli wal naql zaka ibnu taymiya ya kebanci shahi hudu yana yi ma flato raji ko yana yi ma aristotle raji ko kuma yana faɗin bambancin yadda iska ka tafiya lokacin bazara yadda iska ka tafiya lokacin sanyi da iska in ya fito da gefen kaza sai gane waɗannan mutane sun yi duk ilimin da ake irin wanda ake amfani da shi a yanzu tare da ilimin suna addini kuma wancan ilimin bai ɗauke suka fahimci shi daidai ba a hashi ba su ne mai gyara sun kai manzilar da su yi rubuce-rubuce kuma har su gyara da wancan ilimin za ka da shi ɗan nan ya shi ya fi annabi adam don haka da mai ya fi shi da kiyasi kuma wannan shi ne kiyasi na farko da ya fara kin karo da nasi ga nasi kwata-kwata an ce ka shi kuma ya ce abu zai yi ba saboda kaza ya kawo kiyasi za ka har gobe har jibi in mutum ya yi kiyasi da ya ci karo da nasi ya ce wannan irin kiyasi ne na hibile. ya ni ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da laka قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال فاخرج منها سألت بيتو في تلقى سما لا تشرك لك سما منها هذا بعد الجنة بعد wasu malamai ta cewa domin shi ɗan bai taɓa shiga aljanna ba za ka ba aljanna ba ce da aka ka fito daga sama kun ga shekaru da aljanu karatun da muka yi na ramadan na farko da aljanu da mutane duk aka suke zaune su kuma mala'iku suna sama shi ne ɗaya daga cikin bambancin aljanu da mala'iku za ka shi shaɗa yanzu baya ɗin zuwa sama shi ɗan bai san abin da aka yi sama ba yana nan ƙasa an fi sai daga sama tun wannan lokacin ƙala akwai min halatta mai fita daga sama sama ba wani zaman ka bane sama ba wani zaman kangararru bane sama wani zaman masu wa Allah ɗa'a ne wani zaman mala'iku ne fa innaka rajim hakika kai kana wanda aka jefe shaytanu raje don shi ne aka da a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaytan wanda aka jefe sai Allah ya jefe shi ya yi nisa da shi ya la'ance shi wa inna alayka la'nati kuma hakika la'ana ta da tsinuwa ta sun tabbata gare ka ila yau je har zuwa ran da za a tashi alƙiyama ranar sakamako kana cikin la'anta kana cikin tsinuwa kana cikin zama jefaffe sai ya nemi wani alfarma qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun qala fa innaka min al-munzirin إلى يوم الوقت المعلوم كمن الفمات قال ربي فأنزلني إلى يوم يبعثون يسكت يا الله كمن جنكري فكرينا هزوا رد زعتاش القيامة yannemi kaga anan shi ma shi ya yarda da rububiyya qala yace mai, rabbi ya ubangiji na za ka da rububiya bai kowa musulunci shaidan ma yana da da rububiya don ka yadda sama da ƙasa da kai da waye Allah ya yi su Allah ta azurta su kowa ya yarda da wannan gashi ɗaya na ce ma Allah rabbi qala rabbi fa anzilni ila yawmi yub'athun yace ya ubangiji kai min uzuri kai min jinkiri zuwa radda za a tashi alƙiyama qala fa innaka min al-munzirin Allah ce lallai za a yi maka jinkiri amma ila yawmin waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne shine lokacin da za a busa kaho na farko ka shaytan baya mutuwa yana nan yana cikin wanda aka istisna yana nan da rai sai da za a busa kaho na farko sannan ya mutu amma ba zuwa tashi a kiyama ba ya busa kaho na farko kowa ya mutu shi ma ya mutu daga baya ay yi busa kaho na biyu a tadda kowa shi ma a tadda shi qala fa bi izzatika qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin qala shi da yake fa bi izzatika Allah ina rantsuwa da buwayarka kaga shi ma ya san Allah ya buwaya ina rantsuwa da buwayarka na uku yannahum ajma'in zan halakar da su gaba ɗaya annabi adam tunda saboda shi aka fitan daga sama saboda shi aka jeho ni ƙasa saboda shi aka la'ance ni saboda shi ni kasance jefaffe ni kuma sai na halakar da zuri'a ta dukkaninta sai ita ya ce illa ibada minhum al-mukhlasina sai bayan ka waɗanda ka tsarkake Allah ya sa mu cikinsu. Za zaka dole mu ta addu'a mu ta Allah ya sa mu cikinsu. istira'a ne jayayya ne faɗa ne akwai alƙawari da shi ya ɗoka sai ya halakar da kowa da kowa don shi shi baya losing hau. tun da shi abin da ya ɗoka alkawali kowa da kowa gwargwadon lokacin da kaga ka fi shaidan ta fi ƙarfin shaidan ko lokaci ya gama gamawa da kai ya tafi ya yi gaba ga wani amma komi imanin mutum komi ta tsawon mutum komi sai ya gwada shi kuma da ikhlas yake zuwa gwada mutane Daga ganin zai samu nasara yanzu ji annabi ibrahim alaihi salam shi abin da ya ce zai gwada annabi adam ya samu nasara da annabi adam ya ce sai ce to ba duk dukiyan shi ne, to dukiyan shi tunda lokacin da ya wannan rantsuwar ai ba a da annabi adam daga daga aljanna ba amma ta haka ne ya samu nasara a kai ne to da ya samu nasara a kai ne yana ganin ƴaƴa ne min babin aula ya samu nasara a kan su ka je da ya samu annabi ibrahim ya hana shi yanka annabi isma'il ya jefe shi ya tafi ya ga kai bai ya dawo da ya sake gwada ba wannan fa khalilullah shi ya fi kowa daraja da girma da kusanci ga Allah a wannan lokacin shi an yake magana da Allah shi Allah ke kusantar ma wahayi amma yace bari ya gwada sa'a ya gwada sa'a annabi Ibrahim ya ce fayyata ya ce bari in sake gwada sa'a ya gwada annabi Ibrahim ya ce fayyata bari in sake gwada sa'a ya gwada sa'a na uku bai samu nasara da sanayi gaba ya dawo ya iske annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shi ma ya so ya gwada sa a gare shi yana talla ya dinga cewa bai ya dinga ba gare shi ga zai jari ne hankali shine hadisin da muka karanta kwanakin baya annabi sallallahu alaihi ya shake mai wuya har sai da ya ji sanyin alshe dai ga hannun shi duk yana nuna yana nuna bayan losing hof mutane komi zaman su na kirki yanzu in ka bai da tabi'ai suka wuce ba san wani mutum da aka faɗan ma kirki aka faɗan ma nagarta ba kamar imam ahmad bin hanbal da duk gwagwarmayar da ya yi ya yi gugurmaya Allah ya gwada shi da wahala ya ci nasara Allah ya kuma gwada shi da daɗi ya ci nasara da ya zo mutuwa kuma ya tsane yake rutuwa abdullahi ya ce babana da ya zo mutuwa yana ga hannuna ina ce mai kulla ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai dinga cewa la ba'adu la ba'adu la ya ce sai ji tsoro cewa ga yi wannan imamu hada suna cewar jama'a wannan kaza wannan kaza wannan kaza kuna ta mai ce la ilaha illallah yana cewa la yana kasa isuwa yace da ya farfado sai ni ce mai ga yadda muka yi da kai sai ce shaitan ne ya zo yana cewa da yanzu ahmad ta tsira da gare ko an yi rayuwar duniya an yi komai Allah ya jarce ka da tsanani Allah ya jarce ka da daɗi duk ka samu nasara ka wuce ne yanzu shi kenan ko kake shi ne kake mai laba a har yanzu da wuce ka ba sai na ga an karɓi raina muddin ba raina aka karɓa ba to ban fi ƙarfin ka ba za ka kada wani shaidan ya zo don shaidan ne zuwa gwada masu kafi ƙarfi ne yana cikin dubarar da ya kai sai nuna masu kafi ƙarfi ne sai ka rubu na shi ibn al da ya siffanta matakai guda bakwai da shaidan ke zo ma mutum na bakwai shine mutum ya ga alhamdulillah yanzu ya wuce yanzu ya tsarma ya karkon shaidan bayan ya gwada mutum da shirka bai yi ba ya gwada shi da kaba'i bai yi ba ya gwada shi da saga'ir ya gwada shi da ɓata lokaci ya gwada shi sai ya kai inda na mai ka da jirgin waɗannan matakan da shaɗin ya yi ta jan karan nan da saɓo kaza ya yi ta ka ga abu kaza ba ka yi ba yanzu kan kafin ƙarfin shaɗin kai yanzu kai annabawai kafin kowa in ya yarda da haka nan to shi ma wani rami ne ya yi domin ya jefa shi domin ne ya ce fadin da ina rantsuwa da wayarka la ubuyan nawm ajma'ina zan halakar da su dukkanin su illa azalaka minhum al-mukhlasin sai bayan ka cikin su waɗanda kai kan tsarkake su wanda sun fi karfi na qala fal haqqu wal haqqu aqul qala fal haqqu wal haqqu aqul لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين فعلا إنك Allah mai kaga dai gaskiya da take duk inda aka ji gaskiya da garan take to gaskiya ya malam wasu malamai suka ce a ah, fal rantsuwa ce na rantsa da alhaku wanda ni al to wal haqqa aqulu gaskiya ban gaya ba ka ji magana ta ka je ba kan gaya ka bi ba ka ce zaka jin halaka su to da kai da su ka ji wanda ya bika. ka la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in zan cika wutar jahannama da kai da duk wanda ya bi ka cikin su kaga Allah ya yi a ci kuma Allah baya bukatar kowa baya bukatar taimakon kowa baya jin tsoron kowa ya yi rantsuwa duk wanda ya bishe ɗan siyasa cikin wuta jibil an ba kura ilimin da ya kai amma da ya bishe ɗan shi ɗan Allah ya sa shi shi ma cikin wuta ya sa cikin halakakku ji a musa salimu wanda mala'ika jibril ya ne shi amma da ya kauce ma Allah Allah ya jefa shi cikin can jikan na annabi nuhu da bai bi Allah ba ɗan annabi nuhu Allah ya jefa shi can ji azara mahaifin annabi ibrahim da bai Allah ba Allah ya jefa shi can doka duk wanda yawa Allah kangara ya bi shaitan Allah ya alƙawarin zai jefa shi cikin wutar jahannama don shi annabi sassa ya ce aljanna ta wanda yake da sauƙin lamari ne wanda ake taki da kafa wata aljanna ba ta da girman kai ba ce duk wanda yawa Allah girman kai annabi ya ce duk wanda adda fara alzara ta girman kai ba zai shiga aljanna ba dole sai ya ji ta wuta an wanke wannan girman kai za ku zama mutane masu saukin lamari masu miƙa wuya ga abinda da Allah ya ce masu miƙa wuya ga abin da Annabi sallallahu ya ce masu sauƙin mu'amala da ƴan uwansu mu'minai masu sauƙi wajen tafiyar da lamari to wannan shi ne suka yi aljanna amma Allah babu mai mai wahala ya adattar da shi babu mai mai wahala ya jefa shi wuta babu mai mai wahala ya jefa aljannu zai jefa duwatsu zai jefa mutane zai jefa duk wanda ya mai tangara zai jefa shi Allah ya tsare ni, Allah ya sa babu rabon mu a cikin wuta قل ما أسألكم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Allah ce kun ma as'alukum alaihi min ajrin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu ka gaya mutanen Makka ma as'alukum alaihi min ajrin ni ban neman lada da wannan abu wannan karatu da nake muku da wannan koyarwar da nake muku da kiran ku da nake zuwa ga tauhidi zuwa ku bauta ma Allah ba shi nake ku bani ba ba lada nake so ku bani ba ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum duk abin da ne roƙe ku na ku kawo ku da mai sama wa sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim khudh min amwalihim sadaqatan tuqarriruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sai Allah ya tabbata zaba ita da duk abin da annabi ya ansa ba shi da ya ba ba su zai yi za ka duk abin da nitan bai ku ni ban tambaye ku komai na lada ba ya cewa sai an biya ni ba ya cewa karatun da nake muku don a bani ne wa ma ana minan mutakallifina kuma ban cikin masu kallafa ma kaina in faɗa muku abin da ban sani ba Fa man masulu an hadi ya lama min as-sa'ili Ku ce in taho da kaza inda gaske kai inda dubban wannan ba ni kallafa ba kaina hadisi ya tabbata cikin sahihin bukhari da muslim daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace ya ayyuhan nas ya ku mutane man alima shay'an falyakul bihi duk wanda ya san wani abu ya faɗi na tambaye shi ya faɗi wa man la ya'lam duk wanda bai sani ba falyakul Allahu a'lam yace Allahu a'lam fa inna min al-ilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lam Allahu a'lam yana cikin ilimi ya tambaye mutum abin da bai sani ba ya ce Allahu a'lam ban sani ba فإن الله قال لنبيكم Allah ya ce وسلم شو هديك ألا يأتي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي كل ما أسألكم من عليه من أجل وما أنا إلا المتكلفين kace ni ba ni tambaye kula na kun ba cikin mai kallafa ma kaina mutunci bai san mutum ya kallafa ma kaina sai an tambaye ka abinda baka sani ba baka sani ba kawai babu wani tallafi ko a ganin ka ko kana ganin kaza ko ka taba jin kaza sai ka yi kokarin ka nuna kana da alaka da shi a'a su mutane kwarai ma'abuta ilimi duk inda suke in an tambaye su abinda ba su sani ba su kara daga ban sani ba ba su kokarin sai sun shiga saboda ko sun yi kokarin nuna sun sani suka ansa wannan ta tambayi da yawa da sani ba za ka dalli zan kallafa ma kaina abin da ban sani ba na shi annabi ta ce ban kallafa ma kaina abin da ban sani ba kuma yana ɗaukar ban kallafa ma kaina duk abin da ban da gwargwadon yadda nake rayuwa ta abin da nake da shi ban cewa sai na samu kaza da kaza da ban da shi yake sa in tambayi lada yanzu ji Allah yana magana annabi ta sa kulma ma as'alukum alayhi min ajrin annabi a matsayin na malami mai koyarwa ce ban tambayar kula da ku bani ne wa ma ana min fina ba babu cikin masu kallafa ma kaina abinda ban da in ce sai nayi dan lokacin da kun ji ba ne roƙon kowa da ka ba ni kallafa ma kaina dan lokacin da ka fara kallafa ma kanka abinda baka da zaka fara roƙon mutane da fa'ina ka fara sa ma kanka cewa sai nayi abu kaza daban da ƙarfi ne sai nayi abu kaza to yanzu ka shiga roƙon mutane da ganin su baka shi annabi sallallahu alaihi wasallam kul ma alaikum alaihi min ajrin ba ne roƙon kowa ba ne roƙon ku komai ba ni roƙon kula na akan abin da nake wa ma ana min al mutakallifina zaka ban cikin masu tallafa ma kaina abin da gare ni shi nake yi wanda ban da bani zaka babu babu babu abin da ni azama kaina wanda bai iya ba bale in ce dole sai na yi roƙo sai Allah ce me in huwa in huwa illa dhikrun lil alamin ولتعلمن نبأه بعد حين Allah ce ka ce musu in huwa illa zikrun lil alamin ni bani kallafa ma kaina komai abinda nake kawai an bato nake muku daga Allah in ga muku ga abinda Allah ya ce ga abinda Allah yake nufi in tunatar da ku wala ta'lamunna naba'ahu za ku san gaskiya wannan labarin da nake ba ku ba da hinin bayan wani lokaci shine li kulli naba'in mustaqar wani labari da aka bai za a zo a cike shi za a zo a kai lokacin da za a gane wannan labari na gaskiya ne wannan labari na ƙarya ne to wannan qur'ani za ku zo ku san labarin da nake ba ku gaskiya ne ko ƙarya ne bayan wani lokaci wata lokacin da kuka zo mutuwa za ku gane cewa abin da nake gaya muku ƙarya ne in kuka gama mala'iku lokacin da kuka shiga cikin kabari aka yi muku tambaya a kaina za ku gane abin da nake gaya muku gaskiya ne lokacin da kuka shiga cikin kabari kuka fito cikin kabari aka kashe ku da tashi a kiyama ana hisabi za ku gane cewa abin da nake gaya muku gaskiya ne wannan shi ne ƙarshen wannan sura wadda muka ce ita ma sura ce ta makka ta kunshi tauhidi kuma mun ji da usulubi daban-daban da salo daban-daban yadda Allah ya dinga kiran mutanen makka zuwa ga tauhidi wanda ko ba a saukar da kowace sura ba sai wannan usulubin da Allah ya amfani da shi da salon da Allah ya amfani da shi ya isa wanda aka nufa da shari'a ya shari'a ya isa wanda aka nufa da ganewa ya gane Allah ya ƙara ganar da mu ya ƙara tabbatar da mu akan daidai زي مش بسوء تجبع بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقذبونا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون وانا تتي سورة الزمر تتي كذيما سورة الصاد سنة آية إن سورة الزمر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار karatun da suke ba saurayin ka ne kai ba ina jin wani abu kullum ko da karatu kawai shi da alaran mai na karantawa zai sa ka huta ka koma jiba wani abu ka koma fahimtar wani abu na <laughs> kai kana jiba kawai da kika ji kayan a cikin kawai <laughs> akwai wani <laughs> wani kwamit da ake yaro da shi eh, wata aya ta tafiya ta yi ce bani ta ce abi ta yi wani da yake da kai wadda ta ce suwatun zuma suwatun zuma ita ma makiya ce maka aka saukar da ita bancin wasu ayoyi kuliya ibadiyar labina asrafu ala an fusayin bancin wa'ina ayoyi. duk saura maka aka saukar da ita kuma sura ce wadda take koyar da tauhidi kamar sauran surorin makka ita ma tauhidi take koyarwa ita tana koyar da tauhidi na ikhlasi a kadaita Allah da ibada idan shi ɗaya ake kadaitawa da ibada fa Abudullahi mukhlishan lahu din ala lillahi din khalis qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini ita gaba ɗaya tauhidi take ikhlasi take koyarwa kamar irin koyarwar suratul ra'd da irin koyarwar suratul fatir da irin koyarwar suratul Mul, da irin koyarwar suratul ikhlas da irin koyarwar suratul kafiruna wayannan surorin guda shidda duk suna koyar da ɗanɗanta Allah kaɗai ta shi kaɗai da bauta duk abinda amma mu'in suke nan da suke da suke koyarwa hadisi ya inganta cikin sunan nasari daga nana aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta kula. ma yuridu an A nan sassan ya kasance yana azumi har mu ce baya da niyyar ya sha ruwa wa yufiru hatta na kula ma yuridu an yasuma yana kuma shan ruwa ya kasance ya dade kwanaki yana shan ruwa baya azumi har mu ce kila wannan watan baya azumi wa kana yakrahu fi kulli lailatin bani isra'ila wa zumar kowani dare da kan karanta suratul isra da kuma suratul zumar kowane dare yana karanta isra'i da zumar haka yake kowane kowane dare za ka tana cikin surori masu falala wadda aka ambato falalarsu aka ruwaito daga annabi sallam yana karanta ta ko da yaushe Allah ya ce tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim saukar da littafi saukar da littafi daga Allah al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima mai hukunci za ka yanke tanzil ne abin da ya sauka kaɗan kaɗan sannu sannu sannu sannu tanzil mazdar ne na inzal saboda haka yana nuna abin da ya sauka kaɗan kaɗan don shi duk lokacin da Allah ya siffanta Qur'ani da cewa tanzil saukar ne sai ya rufe da sunaye ne guda biyu mafi yawa al'aziz تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم آآ آآ سورة الجافية haka a suratul ahqaf ma amin tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim haka amin tanzilul kitabi min Allahil azizil العليم سورة ذاكر الذنب وقابل التوبة شد الإقامة هكا حاميم تنزيل الكتاب من الله من, don haka in tanzil ya zo sai ya zo da sunayen Allah sai ya zo da sunayen Allah sai ya zo da sunayen Allah gaba za ka tanzil kitabu min Allah al wannan littafin saukar suwa ne daga Allah shi ya gana ma a saukar da shi tura-tura, a saukar da shi aya aya daga Allah mabuwayi mai hukunci wanda ya buwaya buwaya ta sassa in yayi hukunci babu mai kaddan hukunci mai don ka in yace wannan na aljanna ne wannan dan muta ne wannan dan kaza ne ta tabbata in yace wannan talaka ne wannan mai kuɗi ne wannan shugaba ne wannan wanda aka biya ne ko mutum ya yi hasada ya canza ba zai iya ba in ya ce wannan mumini ne wannan kafiri ne wannan na ƙauye ne wannan mugu ne duk hukuncin da ya yi yana tabbata saboda me saboda shi ne al'azizu mabuwayi alhakimi mai hukunci buwaya ke ta sayi hukunci yanzu nan duniya in wata kotu ta yi hukunci ta wata kotu ta walwale ta ce bai daidai ba to a tsarin ba azizu ba ne ba mabuwayi ba ne za ka an ɗaga hukunci a ɗaɗin nan in aka je wata kotu shi ma wani alƙalin ana cewa an tsage an ji wata kotu ta ƙarshe ta ce kotu Allah ya isa ta Allah zai isa ba ku buwaya ba ɗan adam suka buwaya ku ba ya Allah ba amma Allah shi ya yi hukunci la mu'aqiba li hukumin babu wanda yake sai ta tsiji ya kwanci hukuncin ko ya ce bai yi ba ko ya ce ga jaza an yadda yake so ya ga mutum haka yake kasancewa shi ne al-azizu al-hakim ne tanzilul kitabi saukau sauwa Allah ne wannan shi ke saukar da littafin min Allah daga Allah al-aziz Allah na mabuwayi al-hakim mai hukunci sai ina inna anzalna ilayka alkitaba hmm? haka Allah ce inna anzalna ilayka alkitaba lalle mun muka saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya an saukar da wannan littafin da gaskiya fa abudil fa abudillaha mukhlishan lahu din ka bauta ma Allah kana mai tsantsanta addini ga Allah kana mai bauta mai shi kadai kada ka hada shi da kowa ala lillahi dinul khalis Allah ta fi ku jiya ɗan addini wanda shi ɗaya cincinta a bauta ma to na Allah ne watan Allah shi ɗaya cincinta a wa addini bai kamata haɗa shi da wasu wajen bauta ba to amma mashirkan maka sun yadda da haka yake wallafi na tasar min dunihi auliya'a da suka ɗiɗi wani abin bauta kuma bayan Allah ma na gudu illa ne kawai guna ma ne zulfa su hujjar da suke tafawa muna bauta musu ne ba a duk da yasa muke bauta musu domin zai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah domin mu samu kusanci zuwa ga Allah watan Allah ya ce halalin lahi dinul khalis Allah shi kadai yake so a bauta ma a ta ibada a ta bauta a kadai ta bauta gare shi su kuma suna cewa muna bauta musu ne domin su kusantar da mu zuwa gare shi watan fahimtar su shine shugabanni da masu mulki da masu iko da masu kuɗi a duniya suna buƙatar wasiɗa sai ka bi ta wane ka kai da shugaba sai ka bi ta wane ka kai da sarki sai suka yi tsammanin Allah shi ma haka yake sai suka yi kiyasi mafi muni suka kiyasta Allah da baye shi tun da a duniya sarki babba don su ma yadda Allah shi ne babba don shi ma na abubuwan ilalin kawai guna irin lahin zulfa a abin da muke bauta musu domin su samu kusanci zuwa kusanta mu zuwa ga Allah don shi yau idan mutum na da kusanci ga wani babban mutum yakan sunkuya mana kusa da shi yakan sassauta muku murya yakan girmama su domin yana so su hada shi da gwamna su hada shi da shugaban kasa su haɗa shi da sarki su haɗa shi da wane domin kamfani ne sai kasance na kusa da shi an yi mai ladabi an yi mai biyayya an sassauta mai sai suka yi tsammanin Allah shi ma haka ne suka yi kiyasin Allah da bayi ne mafi munin uh, kiyasi za ka kala ke inna ma ya kuma bayyana Allah zai mutu hukunci akan wannan kiyasin da suka yi fi ma hum fi yastarifun da sabanin da suka kasance suna yi inna Allah la yahdi man huwa kadibun safa Allah baya shiryar da wanda yake yawan karya yake yawan kafirci za ka karya haɗari gare ta in kana danganta yin karya to kana nisanta kanka daga shirya Allah ba a son ka danganta yin karya ba a son ka danganta yin kafirci ka san ba daidai ba ne amma ka tsaya a kai saboda girman kai wannan sai ya sa Allah sai ya kauda walamma zagu أزاد الله قلوبهم لوكش نسكوكش سي الله يكون زفاتهم لك إنك كوش لكنك يزال كي كنك كاتك أو كان أيوان فريق يا سي الله يمي سلتاك سي الله يمي سلتاك لك الشريعة سي الله يتنو أراد الله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار kuma da muka ce wannan surar tana kira zuwa ga kaɗaita Allah da bauta ikhlasi ikhlasi shine kasance ka bi Allah shi kaɗai ka tsarkake zuciyarka daga tunanin wani zai baka ko wani za ka samu ta hannun shi ko wani sai ta hannun shi zai kai ka ga Allah don haka bayan Allah ya zama da mushrikai masu sa gumaka tsakaninsu da shi suna cewa gumakan za su neman musu kusanci sai ce ba su ɗaya ba har masu bi ta hanyar wasu annabawa suna cewa ya Allah ne sai ce lau an rada Allahu an yastakhila waladan su kuma masu bi ta hannun wani ku ce ɗan Allah ne da Allah ya ga dama ya ɗauki ɗa na ƙafan ma ya farko ma ya sha'u da ya zaɓa daga cikin abin da yake halitta ya zaɓi wanda ya ga dama ya ce wannan shi ne ɗana yanzu ba ta Allah ya ce ba ya ce mai ƙarya mai yawan kafirci ba to ƙarya ce aka wa Allah a ce mala'iku ya ɗane ne ko a ce annabi isa ɗane ne da tun da ba shi ya faɗi ba da ya ga dama da shi da cewa ga wani zaɓa ya zama ɗana yau ko shugaba da ba kowa mana ya ɗan adam na zaɓo ba shi ke cewa ya da sanarwa ga wanda asfok fasol ne ga wanda aka gaba mutane ka zaɓa mai ba sai gaskiya mun zaɓi wa'annan su za su zama ma kwamishinoni mun zaɓi wa'annan su za su ba ka shawara a'a shi ka zaɓen makai ne to shi bale Allah min babu aula wani lahi matsalar ala Allah ya ce to da ina da ɗa da ni zan riki ɗa da ni zan zaɓen makai na abin da ni gada ma subhanahu huwa kaha. wahidul ce yace subhanahu sarki ya tabbatar mai huwa Allahu shine Allah al kaha. qahhar kamar da wasu rantucan cikin jiya Alkaha wanda ya buwaye kowa babu wanda ka buwaya ce kaya don shi da yake zuwa da alkaha wanda ba ɗaya ba ku ya buwaya in kun kasance ku biyu to sai da ce ku biyu ne kun buwaye jama'a ku kuma kowa ya buwaye wani ba ka hayar dai babu wanda ya buwaya amma alwahi wanda yake shi dai to shine alkahar shi wanda ya buwaya wanda ka yankawa ko babu gaba ga aikin da ya yi nan wanda su kun ka sani ba ku san shi ba yake sun yi nuna muku aina aikan da suka sani domin ku san kowa ne shi sai Allah ya ce ni خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار Allah ce farar samawati wal arwa shine wannan da ya halicci sama da ƙasa bil haqqi da gaskiya ba su musun wannan yukammilu layla ala nahar shi ke nade yini akan dare akan yini wa yukammilu nahara ala layl kuma ya nade yini akan dare yukammilu yana nadewa don haka abin da aka wa ya yi kama da yana nake abu kamar da ake nade ma kamar kwallo kuma siffar kwallo daga nan wasu malamai suka samu cewa duniya kama kwallo take saboda wannan aya da sauwiru sunan kwallo da larabci kora da take don na ita ce haka take dunkule ba haka suka ce wannan ayar tana cikin abin da ke kara tabbatar da cewa duniya ita kanta kama kwallo take saboda Allah ya ce yukawwiru laila ala nahar Allah shi ke nade yini kan dare wa na nahara ala lallai ya nade dare a kan yini wa sakhara shamsa kuma Allah shi ya sauwake muku rana da wata kullum ya tafi da ajalin musamman dukkan yake kowane yana tafiya zuwa wani ajali abin ambato zuwa wani lokaci zuwa abin da Allah ya ɗiba ga yini da rana zuwa ga abin da Allah ya ɗiba ga yini da rana zuwa ga abin da Allah ya ɗiba ga rana da wata dukkaninsu akwai wata rana da za su tsaya suna kullowa gabas da koma rana ta koma kullowa yamma akwai lokacin da za a haɗa su wajen ashamsu wal kama. baka dukkanin su suna tafiya ne da ajalin musamman zuwa wani lokaci a dan ambato wanda Allah ya san shi ala huwal azizul ghaffar ku tsaya ku ji Allah shine shi ne mai yawan gafara wato wannan surar kamar da gaba ta nuna tsantsan ibada da Allah saboda ya buwaya inda ya buwaya ba wanda ya kamata a bauta ma sai shi shi kadai a kaɗai ta bauta gare shi amma buwaya ce ba ita ɗaya ta wace ce al'adizu al-gaffa mai buwaya kuma mai yawan gafara al'adizu hake mai buwaya kuma mai yawan hikima wani in ya buwaya shi ke nan ya buwaya sai ya dinga wa mutane zalunci amma shi Allah da ya buwaya akwai hikima tare da buwaya ne zaka ya buwaya kuma ya tafi da lamura a cikin hikima ya buwaya kuma mai gafara ne wani in ya buwa ya in ya taka ka ce ga cewa ka tafi duk inda ka tafi babu abin da za a yi to Allah shi ya fi kasancewa duk inda ka tafi babu abin da za a yi amma al-ghaffar mai gafara ne in ka dawo kan roƙe shi yana gafarta ma wata ko baka roƙe shi ba ka yi wasu ayyukan kwarai sanadiyar su sai ya gafarta ma wata ran haka sai sun ya gafarta ma wata ya gafarta ma saboda addu'ar da wasu mu'minai ka yi ma wata ya gafarta ma saboda addu'ar da mala'iku ka yi ma wata sabubban da ke sa Allah ya gafara yawa gare su haka duk da buwa yadda ya yi ku ji tsoro ku tsaya bainal khawfi wal raja kada ku rinjara da tsoro dai kusancewa shi ne wanda ya buwaya amma da hikima shi ne wanda ya buwaya amma ne gafara ne za ka in ka saba mai ka ji tsoron lalle na saba ma wanda ya buwaya suka tuna ko mai gafara ne za ka in yi roƙe zai gafarta ne خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون طيب الله يشيك أخلقكم من نفس واحدة الله شيئا لتشيك ودقرأيوا يا شني النبي آدم ثم خلق منها زوجها سنة الله يحال تشيك سنة ما تاتي دقريش تشينا نحو الله وأنزل لكم نعم. waja'ala minha zawjaha Allah ya sanya mai mata ta daggare shi ya halarta mai mata ta daggare shi wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata Allah ya sauka san muku daga dabbobin ni'ima har kashi takwas har nau'i takwas ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المأن اثنين قل الذكرين حرم عام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين za ka na dabbobin ni'ima guda takwas daga tumaki kala biyu sun ciya da rago daga awaki kala biyu akuya da bunturu daga raƙumai kala biyu raƙumi da raƙuma daga kuma ah, daga kuma shanu kala biyu ah, saniya da kuma da kuma sa da kuma maraki za ka guda takwas su ne dabbobin ni'ima saukar da su aka yi inda Allah ce wa anzala eh wasu malamai suka ce saukar da su aka yi a ɗaya daga cikin fassara wasu malamai suka ce Allah ya saukar da iko ne da ya yi umarni a halicce su zaka duk wannan ba abu mai duwaya ne ga Allah ba wa anzala lakum min al-anami thamaniyata azwaj ya saukar muku daga dabbobin ni'ima har kashi takwas yakhluqukum fi buquni ummahatikum Allah na na idan ya ni ne ni ni yi muku ni ni yi muku ni ni yi muku zaka ni kadai ne ke ta bauta ne ni kaɗai nike ni kaɗai nike nake cinta ba duk waɗannan abubuwan da ni waɗannan gumakan da ake cewa da waɗanda ake cewa ɗaya ɗaya ne na mala'iku ko wasu annabawa cikin su an tambaye ku wani wannan gaba ɗaya kuna cewa babu wanda ya yi wannan ni kaɗai ne wannan don ka ni imoni na na halicce ku daga rai ɗaya na sanya mijin na sanya matan wannan rai da gare shi na halicce ta sannan ni saukar muku dabbobin ni'imomi har kala takwas ya hulukukun fi bukuni bayan ya halice ku can ta hanyar halittar babanmu annabi adam alaihi salam nan ya halice mu cikin cikin mahaifiyarmu halkan min ba da halkin halitta bayan halitta aka halice ka kana mutfatan kuma alaƙatan kuma mutgatan haka halitta bayan halitta ko wace ya Allah ya bada umarni ta koma abin da ka komawa fi hulumatin salam cikin dufai guda uku cikin duhun mahaifa sannan cikin duhun ba abinda an rike da mahaifa yanan nan da ake jaye mahaifa da gareta. sannan cikin duhun ciki ka mutu yana cikin duhu guda uku cikin cikin ya fi bai san komai ba Allah ya tsere a wannan lokacin Allah ya tsitsai a wannan lokacin kun ga duk wanda ake cewa dan Allah ne na mala'iku su ma halitta su yayi duk wanda ake cewa dan Allah ne na annabawa su ma halitta su yayi duk wanda ake cewa wani ne wanda ake bauta mutare da Allah ko dai shi ya halicce su ko ku da ya halitta kuka halicce su baka dukkanin wannan babu hujja ta hankali babu hujja ta dalili ta sun cicinta a bauta musu zalikum Allahu rabbukum wannan fa shine Allah ubangijinku lahul mulku shi ke da mulki la ilaha illa huwa babu abin da yake ko a bauta ba shi ji amfani da tauhidin uluhiyya a kira mutane zuwa ga tauhidin uluhiyya bayan an tabbatar musu tauhidin rububiyya fa anna tusrafun Allah ta ina ake jaya hankalinku in dai kun yadda Allah na shi ya halitta sama Allah na shi ya halitta ƙasa Allah na shi ke naɗe dare akan yini ya naɗe yini akan dare Allah na shi ya halicci a annabi Adamu ya halitta mai mata kai Allah na shi ya halicce ku cikin juhuwai guda uku cikin cikin mahaifiyarku ya rere ku haku ka fito to ta yaya kuke bauta na wani ba shi ba ta yaya kuke cewa duk waɗannan da kuke cewa suna bauta musu ne domin su kusantar da su zuwa ga Allah suna ina lokacin da aka yi wannan cikin su babu wanda ya taimaka ma Allah babu wanda a kusa wata mu irin wannan tauhidin duk alhamdulillah duk mun samu duk irin wannan tauhidin mun samu sai dai mu ƙara gode ma Allah cewa mun yadda cewa shi ke tuntuta abota ba tunda shi ke yi halitta halalahul khalqu wal amru shi ɗai tun da shi ya halitta shi ɗai ya cikin abauta mai shi ke kaɗe ba da umarni Allah muna gode ma a kan haka ta Allah ce fa Allah ta surafu ta ina ake jari hankalinku ake tafiyar da hankalinku kun kasa ku fahimci wannan kun kasa ku aikata wannan a nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu nada kuskure kuma Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe shi cikin littafan mu sai akwai bari da muke ansawa yau ana neman tun kuma rayu da ke ba da yin sanakun rayu sai dai waɗanda su sa wa karatu Thank you. alhamdulillah Allah ya saka malam alheri um, ko bayan Allah da suka bara gudunmuwa a cikin asusun ajiya kamar aka saba basuwa na marayu kamar aka saba ana haɗin mutane suka tallafa da kuɗi daga dubu biyar zuwa sama sauran kuma na ƙasa Allah ya saka musu alheri ba sai an karanta su ba kamar aka saba na farko akwai aminu jibril wanda ya ba da kayan naira dubu bakwai da biyar akwai kuma karima abubakar dubu biyar sai ahmad to ahmad ne al shi kuma dubu ishirin sai wani wani ba Allah da ba a fitinansa ba dubu goma Haftatu muhammad dubu biyar binta muhammad dubu biyar murtala shehu dubu biyar a hamyafa kamfani su kuma dubu biyar lawal bala yaƙub dubu biyar balkisu sista dubu goma aminu mai doya dubu biyar rabi'u dubu biyar anas kola muhammad shi na dubu goma shehu mamuda dubu hamsin audu sani dubu biyar muhammad bkk dubu biyar sai sa'adu yaƙub Gigani dubu goma wani bawan Allah dubu biyar sai hamis salisu dubu biyar ummi ismail shehu dubu biyar abdulaziz isa dubu goma abdulkarim usman shehu dubu biyar muhammad shafi'u dubu goma harande ibrahim dubu biyar hajjar ahmad yusuf dubu biyar fasayya supply dubu biyar aminu dan asabe isa dubu ishirin to gande gambo dubu biyar s shahid investment shi kuma dubu ishirin tayyabu aminu dubu hamsin muhammad abubakar ali dubu ishirin da biyar mfb triple investment dubu biyar a dubu hamsin wani ba wa Allah dubu biyar salamu dubu shidda tu magaji dubu goma tu ahmad dubu biyar a ko aminu yusuf dubu biyar hajjiya asma'u inuwa dubu biyar wani ba wa allah dubu goma zaki abdullahi abubakar dubu goma hafta yahaya dubu biyar aisha dubu goma muhammad yusuf allah ya saka alheri ga dukkanin wa'ancan da suka ba ta su gudunmuwa da wannan shi ma wanda shi ya turo dubu ɗari uku sai alarama mu abubakar abdullahi alarama mai jan baki a ja aya kuma ba taimakon marayu dubu biyar allah ya saka alheri alarama kai wa ɓagi <laughs> suna ɗan da yawa yau akwai tambayar tun shekarun jiya mai ita ya ce da Allah ya ga ba an sa ba cewa yana da ɗaya a shekara goma sha hudu amma ba ta fara al'ada ba amma ta kiran dangi shi ya za a yi da ta. ana bin balagan mace yana kamawa da al'ada kuma yana kamawa da fitan mama idan mama ta fiye fito mata to shi ma alamu ne na balaga a kan kauri mafi inganci haka nan fitar gashin mara ga namiji ko mace ko namiji bai mafarki ba idan ya fi gashin mara ya fito mai shi ma ana hukunta shi da cewa ya balaga za ka ta balaga za ka yi azumi wallahu ta'ala <laughs> wannan ce mala hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya manzo sallam ya kasance na sallar nafila raka'a hudu shi akwai zama tsakanin tafiya akwai zaman tafiya tsakanin raka'a biyu ko kuma ana yin raka'a hudu da zama daya da tafiya daya mun ansa wannan tambaya ta yanzu a wannan shekara cewa na na sha da yusalli a ba'a Allah ta kala kuri hinna wa musulmi hinna ɗaya daga cikin fassarar da malamai su kai mai shi ne raka a hudu a zauna a sallami wasu malamai sun ta ce a'a wani su ne mafi yawa cewa abin da ke nufi a raka a biyu a sallami a wasu a biyu a sallami shi ake nufi da a raka a hudu saboda hadisin salatun laili masna masna wannan ita ce fassarar mafi yawan malamai amma wanda ya sallame ba a da inkari domin an fassara shi ma fassara ne cikin hadisin cikin kowane abin da aka yi cikin ba da cikin hadisin a wasu malamai da suka fahimci musalli arba'an yana nufin hudu ne ake sallata sannan a sallame za ka babu laifin yin haka allahu ta'ala wannan ya shi ala kara malam lafiya da nisan kwana shi ma yana barin addu'a ga ɗan uwa musulmai yana fama da rashin lafiya da ke damu yace tambaya ta ana ita ce malam shi idan mala ya halatta mutum wanda yake da rashin lafiyar iska ko samu wasan ije yana wahal da shi wannan rashin lafiya a cikin ramadana wanda kuma idan ya azumi yana tasowa ya halatta ya aji azumi ko kuma wannan irin wannan nau'in ta rashin lafiya ba su aji abu. ban san da gaskiya sai yaron da shi an nan ka ambo da rashin lafiya ce in kana iya azumi na ba shawar kai azumi rashin lafiya da kila ko farfadiya kake nufi ba ko mai amma da yake je ban san me yake ba ba dole ba ne rashin lafiya da wani ya izo maka ko aljanni ya zo maka na kai hankali da tawhidin kama tunanin cewa ije ne in kuma rashin lafiya ce kila ta farfadiya to wannan kuma kana da kusuri kana iya aje azumi saboda irin wannan rashin lafiya amma ita rashin lafiya farfadiya ita samun mutum fiye da rashin yini to babu bai da azumi amma in minti goma ne ya farfado to akwai azumin shi wallahu ta'ala wannan ce malam tambaya ta ce wasu ne aka jaraba da ibtila'i na gobara a cikin wannan wata na ramadan matar gidan da aka yi gobara ta fi tashi gidan makwabta tana kuka ganin yanayin da take ciki sai su kai saurin sau mata maltina da ruwa suka ba su takar azumin ta tambaya ita ce su mala azumi daya za ka yanka ko sun fara takan a azumi ne za ka yanka a azumi ne za ka yanka shi ba in ba mace ba ta kira azumi saboda da in sai ta shi mace ya ce wala ya na turu azumi ne kai to ba ta ranka komai babu babu kuwa a kuma ko gare ta amma in kare shi ta yi saboda shiga wannan rukun da wannan wahala ta kare to za ta rinka azumi ɗaya ne wallahu ta'ala Allah ya mutu magani da wanda yake wanda yake yana da mara lafiya shi ma Allah ya ba shi lafiya wannan yake tambaya ta ita ce ina tare da mahaifiyata duk lokacin da na yi mata wani abu wanda ya zanganci gefen kuɗi ko ki ruwan ta ne ne mata wani abu na da gefen kuɗi zai mata in ba da shi ina mata alƙoli in ce in sha Allah zai yi yace to malam ka san sha'anin rayuwa a yanzu ina da a da tambaye wani abu wanda kuma bayan da abin da zai ma'ana wata zai da hali don annan kuɗin da zai mata shi ne ke neman a hatta sata kuma ta yi fushi da ni yake neman shawara da kuma addu'a na farko shawara shi ne ka ba da na biyu ka tabbatar cewa ana ba zai kama ka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha babu duk abin da Allah ya maka yalwa ke ba su baya haka maka ba suwa za ka in ta ka bata ka bata lokacin da kake da shi ta koma cewa ka bata lokacin da baka da shi ko ta kai da shi amma ta yawa kuma ka samu za ka bata yayi ko ta hasara ko ta yi fushi ko ta yi mafaka addu'a ba ta kama ka Allah ne adalci ne Allah baya zalunci don haka kuma iyaye su san ba umarni suka ba Allah wanda shi kamata su sani kashi ce akwai kanki da yake miki biyayya shi da kike mai albarka ba ta fita saboda ba cirewa kike ba ko Allah kike ne cire shi Allah yana da adalci inda ya ji ya kyautata ne ya yi bakin iyakar ne ke kin ne abin da baya da to ba ya kama shi haka kai kuma sai ka sassauta mata moya ka gaya mata ya hakuri amma dai ka kalli abin da baka da hali ka jefa kanka cikin abin da baka iyawa da zai maka cikin halaka Allah da azama ba wallahu ta'ala yace ma cikin sallah wata tafiya ake yi masalati Allah yana son ƙarin bayani kowace sanya cikin saniyoyin na tana shida da aka ruwaito daga abu musa ashirin daga abdullahi mas'ud daga sauran sahabbai daga abdullahi abbas kowace sai an gama ana mata salati za ka babu wanda ba a salati in ka karanta dai a tahliyatu lillahi azzakiyatu lillahi ta abu musa lashari in ka gama za ka yi mata salati in ka karanta dai a tahliyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat ta ablaji mas'ud ita ma za ka yi mata salati duk wanda ka karanta sai a yi mata salati wallahu ta'ala ai ga alama tambaya ta yana nuna tunda kamar azzuhur sai ya biyo a sai zama wani zama ya kawo wani zama aka wa salati kauli mafi inda malikiya zama na biyu aka wa salati amma kauli mafi inganci duk zama biyu ne musu salati wata daga hadisi ba wanda ya zo kebanci cewa zama na farko ba a salati ko wani ya zo an gama sannan a wa'a cikin salati da haka kauli mafi inganci ana salati a zama na farko ana salati a zama na biyu wallahu wani ce Allah ya kara malin lafiya da mutan kwana mai albarka da maharata wannan tasiri ubangiji Allah ya haɗa huskokin mu a cikin aljanna yace malaka ta shi ne akwai mai ta kuma idan akwai mai ta Allah wane ne mai Yanzu akwai tambayi da amma da lokaci ya yi ba ka sai domin sha Allah. Ma'aikin zamu ne suka shirin Allah ya yi lalata su